This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Juma'a 24 ga watan Mayun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. To Murtala dakarun Isra'ila sun kai hari a ziran Gaza a yau Juma'a yayin da ake sa ran kotun kolin Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yanke hukunci akan buƙatar dakatar da farmakin da sojojin Isra'ila ke kaiwa yankin. dakaran kasar rasha sun samu kansu cikin yanayi mai sarƙaƙiya a su na kama garin vovchansk da ke kan iyaka a arewa maso gabashin ukraine amma har yanzu ana ci gaba da gwabza kazaman fada a fagen daga a gabashin kasar a yau juma'a ne kotun kolin majalisar ɗinkin duniya za ta yanke hukunci a kan karar da afirka ta kudu ta shigar tana neman a dakatar da farmakin da sojojin isra'ila ke kaiwa gaza inda kasar ke zargin isra'ila da aikata kisan kare dangi tokarin labaran kenan a bangaren rahotanni za ku ji cewa wato yayin da sarkin kano wato sarki muhammadu sanusi na biyu ya isa birnin kano tare da karbar takardar shaidar dawo da shi kan karagar mulkin masarautar wata kotu a kano ta ba da umarnin dakatar da duk wani al'amari da ya shafi sake naɗin sarkin kowa ya tsaya inda ake kafin wato a soke wannan doka a yi sabuwa saboda haka yanzu a matsayin da shi ne umarin da ko ta bayan kowa ija ya tsaya ya saurari to za mu kawo muku cikakken rahoton har ma da ra'ayoyin masana kan wannan dambarwa ta sarauta a jihar kano haka kuma za mu kawo muku shirin da ɗan gari da ma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu saurare kuka aiko mana to amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dakarun ƙasar Isra'ila sun kai hari a ziran Gaza a yau Juma'a. Yayin da ake sa ran kotun kolin Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yanke hukunci akan buƙatar dakatar da farmakin da sojojin Isra'ila ke kaiwa bisa zargin aikata kisan ƙare dangi. A halin da ake ciki a Gaza, shaidan gani da ido da wakilan kamfanin dillancin labaran afp sun ba da rahoton cewa an kai hare-hare ta sama a cikin dare haka zalika jiragen ruwan yaƙi sun kai hari a birnin gaza sannan an ji harbe-harbe a kudancin birnin yayin da aka samu rahoton cewa wasu hare-hare guda biyu sun shafi mutane da yawa a wasu unguwanni da ke arewaci da tsakiyar birnin a farkon watan mayu ne dai isra'ila ta kaddamar da farmaki a kan rafa birni na ƙarshe a gaza da sojojin isra'ilar ba su kutsa ba ta ƙasa inda suka yi watsi da sukar ƙasashen duniya lamarin da kuma ya yi sanadin sa mutane sama da dubu ɗari takwas guduwa daga yankin a cewar alkalaman majalisar ɗinkin duniya a cikin wata sanarwa da ta fitar yau juma'a rundunar sojan isra'ila ta ce dakaranta na ci gaba da kai farmaki akan wuraren 'yan ta'adda a kudancin birnin inda suka lalata wuraren ajiyar makamai da kuma wasu hanyoyin ƙarƙashin ƙasa. Dakaran ƙasar Rasha sun samu kansu cikin yanayi mai sarƙaƙiya a ƙoƙarinsu na kama garin Vovchansk da ke kan iyaka a arewa maso gabashin Ukraine, amma har yanzu ana ci gaba da gwabza zaman fada a fagen daga a gabashin ƙasar a cewar babban hafsan sojan Ukraine Alexander Siski a yau Juma'a. Tun a ranar goma ga watan Mayu ne dai dakarun Ukraine ke fuskantar hare-haren Rasha ta Kasa a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar a lokacin da dubban sojoji suka kutsa bakin iyakar kasar, inda suka samu nasara mafi girma a yankin a cikin watanni goma sha takwas. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da Sarki Muhammadu Sanusi na biyu ya isa a birnin Kano tare da karɓar takardar shaidar dawo da shi kan karagar mulkin masarautar. Wata babbar kotun jihar ta Kano ta ba da umarnin dakatar da duk wani al'amari da ya shafi sake naɗin sarkin. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani. A yayin wani taro a gidan gwamnati gabanin sallar Juma'a gwamna na Kano Abba Kabiru Yusuf ya mika takardar naɗi ga Sarki Muhammadu Sanusi na biyu bayan da ya rattaba hannu a kan dokar dawo da sarkin a jiya da marice. 'Yan majalisa da suka tashi suka yi wannan doka tilas a yaba musu. Mai girma gwamna wanda ya sa hannu a kan doka. Sarki baya kirari, sarki baya fadanci. amma sarki yana faɗar gaskiya kuma idan ya faɗi gaskiya ji gaskiya wajibi ne ya tabbatar da ita saboda haka idan har a duniya mutumin da zai yi barna zai bugi kirjinsa ya da'awar shi gwarzo ne wanda ya zo ya warware barna ya gyara shi ya fi cancanta da cewa gwarzo akwai lokacin magana a gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala muna fata dukkanin darussan da muka samu a cikin waɗannan shekaru su amfani mu duniya da lahira. Malam Muhammadu Sanusi na biyu kenan bayan da ya karɓi takardar naɗi daga gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf sai dai tun ajiya alhamis babbar kotun tarayya da ke kano ta haramta wa gwamnan miƙa wannan takarda ta naɗe ga sarki sanusi bayan da sarkin dawaki babba a fadar kano alhaji aminu babba ɗan agundi ya shigar da ƙara gabanta yana tuhumar batun dokar da ta rusa masarautun kano guda hudu tare da sauke sarakuna guda biyar a jihar kano kamar yadda ya min ƙarin bayani ta wayar tarho. ai ita dokar gaba ɗaya ta rushe masarautu ne gaba ɗaya da kuma duk wata sarauta da aka naɗa. ƙarƙashin wannan doka ko wannan masarautu wannan ta shafi dubban mutane ina ganin wannan ba daidai ba ne ni ba a yi min adalci ba ko su ma ina ganin ba a yi musu adalci shi yasa na shiga kotu ina kalubata dukkan wannan decision da suka yi na rushe wannan majalisa dan ina ganin ma ba a bi due process ba wajen yin dokar kanta batching process ai an taɓa ni fundamental human rights ila don ta raba ni da wani abu yake nawa ba tare da kuma wani dalili ba domin ni doka ce da naɗa idan an ce kowa zai zo yau a nada ka gobe a a ce an ciro na doka ita ƙasa ba za ta tafi bayi. yanzu haka dai lauyoyi da sauran masana harkokin shari'a a najeriya sun fara tsokaci ne dangane da matsayin wannan aiki na mika takardar naɗi ga sarki sanusi ta ce ah, kowa ya tsaya inda ake kafin wato a soke wannan doka a yi sabuwa saboda haka yanzu a matsayin da shi ne umarin da ko ta bayar kowa ija ya tsaya ya saurari ta a doka da ka'ida kamata ya yi kuma ya wajaba duk wanda suke cikin wannan kes gaba ɗaya da aka lissafa din nan su ja su tsaya su bi umarnin kotu har sai bayan kotu ta faɗi ra'ayinta kan wannan dan kwale-kwalen umarni ta bayar. To idan ya zama wani daga cikin su mai tsaya din ba eh, mai kenan. Zai kasance kenan karanta kaza laifi ne. Idan kotu zai irin wannan hukunci to it means ko mai kai karamtacce ne sannan kuma laifi ne. Farfesa Nasiru Adamu Aliyu kenan mai lambar kwarewar aikin lauya a Najeriya ta SAN. Wannan al'amari dai ya fara haifar da cece kuce inda yayin da gwamna Abba Kabiru Yusuf ke kurarin kai karar alkali mai shari'a Mamman Limam wanda ya ba da waccan oda ta dakatar da mika takardar naɗi ga sarki sanusi su kuwa dattawan arewa ƙarƙashin ƙungiyar su ta northern elders forum jan hankali suka yi ga gwamnan da sauran masu ruwa da tsaki sita ka tsantsan game da wannan al'amari na naɗawa da sauke sarakuna a jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. An jima kaɗan za mu ji ƙarin bayani dangane da wannan al'amari na umarnin kotu dangane da wannan dambarwa. To amma yanzu ga Maryam ta sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya. Tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke nome a babban birnin New Caledonia za ta ci gaba da kasancewa a rufe har zuwa aƙalla ƙarfe tara na safe agogon yankin a ranar Talata. abinda daraktan hukumar kula da tashar charles roger ya shaidawa kamfanin dillancin labaran afp kenan hakan dai zai tsawaita matakin rufe tashar zuwa kusan makonni biyu bayan da aka dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a ranar 15 ga watan mayu sakamakon mummunar tarzoma da ta barke a yankin na pacific mallakar ƙasar faransa bayanan da aka fidda yau juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban faransa emmanuel macron a wata hira ta talabijin da kafafen yada labaran cikin gida ya yi gargadin cewa ya zama wajibi tsibirin ya kauce wa zama wuri mai fama da rikice-rikice da rashin doka da oda faransa ta tura jami'an tsaro kusan dubu uku zuwa yankin a wani yunkuri na maido da zaman lafiya bayan shafa sama da mako guda ana tashin hankali lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla shida macron ya ce ɗaukar matakin na da mahimmanci a ƙoƙarin dawo da kwanciyar hankali a yankin Ƙasar pakistan za ta biya fiye da dala miliyan biyu ga wasu iyalan ma'aikatan china da aka kashe a wani harin ƙunar baƙin wake a wannan shekarar ma'aikatan china biyar da direbansu ɗan ƙasar pakistan ne aka kashe a ranar 26 ga watan maris a lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya afkawa ayarin motocinsa a cikin wata mota da ke cike da bama mai a lardin kaiba tunkwa da ke arewa maso yammacin ƙasar hukumar ecc wadda ita ce hukumar harkokin tattalin arzikin pakistan mafi girma ita ce ta amince da ba da dala miliyan 2.58 a jiya alhamis a matsayin diya ga iyalan 'yan kasar wajen da harin ya shafa hukumar ta ecc a ƙarƙashin jagorancin ministan kuɗi na pakistan muhammad aurangzeb ta kuma amince da biyan kusan dala dubu tara ga iyalan ɗan ƙasar ta pakistan da shi ma aka kashe a harin. Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To dangane da dambarwar masarautu a jihar Kano na tuntubi masani shari'a kuma dan fafutuka a jihar ta kanon barista Abba Hikima inda na so mu tambayar sa matsayar umarnin da kotun ta bayar na dakatar da ci gaba da tsare-tsaren komawar muhammadu sanusi kan karagar mulki duk kuwa da cewa tuni da gwamnan jihar ya riga ya hannanta masa takardar shaidar sake naɗin nasa ga abin da abba hikima ya ce. to hakikanin gaskiya na ga wannan oda ta kotu jiya wadda take cewa a dakatar da wannan abubuwa da ake na naɗaɗe to amma daga abin da muka gani ko da abin da kowa ya tabbatar wato ita wannan kura ta kotu ta zo ne wato bayan an riga an gama abu to shi kuma a doka ba a hana abin da ake kiransa completed act abin da an riga an yi shi an gama kamar yanzu nan interview da muke da kai a ce sai bayan mun gama tsaf kuma sai a ba da oda a ce kada ni to kaga ba za ta yi wa domin mun riga mun yi mun gama to ta wannan fuska da ka kalli wannan oda da aka bada jiya wadda take hana wani abu da aka riga aka gama shi to ka iya cewa kaman oda din has been overtaken by event abin da lauyi ke cewa an bada umarni amma umarni wato lokaci ya tafiyar da shi sakamakon bai zo kafin kammala wannan abin da ake so a yi ba to ta wannan na kalli wannan to amma sauran sassan wannan oda suna buƙatar lalle a dakata dai tunda kamar shi cire sarki da naɗa sago process ne ba hanyar cin zaɓe ba wato akwai cirewar akwai dakatarwa akwai kuma naɗa sabo akwai bashi takardar kama aiki akwai bashi staff of office wannan kandirin da ake bashi akwai sauran abubuwa da ake yi to lallai ko da ita wannan oda kotu bata hana abin da aka riga aka gama ba to ka iya cewa wato ta hana abin da zai zo gaba wanda yake dan fara da ita wannan hanyar da ake bi ta cire sarki ko kuma na To amma akwai wani al'amari inda hatta ita kanta gwamnatin tana so ta ɗan yi ja akan wannan wanda ke bayyana cewa alƙalin ma da ya bada wannan umarnin baya Kano hasali ma baya Najeriya ana gani yana ƙasar Amurka. Idan alkali baya Najeriya ya ce yana Najeriya wannan ba daidai bane ba kuma zai zama misconduct ga wannan alkali To amma kuma akwai abin da ya ba alkalai dama su amfani da wato yin abu ta yanar gizo virtual hearing akwai shi a cikin federal high court covid-19 covid-19 practice direction ake kiransa a cikin wannan doka ta bawa alkalai dama su zauna virtually su saurari makaraya kuma su yi abin da za su yi ko da wato ba a gaban su alkali zai iya kunna wannan manhajar zoom din nan ko kuma kowace irin manhaja zai iya kunna ta wato ya aikin da zai da ita ko da yana nan ko baya nan kuma wannan ba zai hana alkali ya zama abin da ya shirya ba amma abin da nake cewa wannan abu ne wanda zai yiwu idan hakan aka yi amma idan ba haka aka yi ba aka ce haka aka yi to wannan abin ya zama akwai misrepresentation kenan kuma akwai misconduct wanda za a iya hukunta wanda ya kamata hukunta da wannan abu da aka yi idan ya zama cewa an yi misrepresenting don fact amma kuma tun kafin wannan akwai wani abu da ya kamata mutane su sani wanda kafin kai ba yi hira da kowace jarida ba an ta bugo min waya akan wannan eh, abu da ya faru jiya amma nan na zaɓi kada yi magana gabaki daya amma sai zan gaya maka yanzu saboda yanzu haka akwai rubutu da nake yi akan wannan matsala. Mm. Za ka yi mamaki in gaya maka cewa a dokokin Najeriya ko kuma a dokokin da muke a jihar Kano wannan abu da aka yi naɗi da aka yi wa shi sarkin Kano Muhammadu Sanusi wato bai yiwu ba a dokar da muke a jihar Kano. Me yasa nace maka bai yiwu ba? Kafin dubu biyu da sha tara akwai doka wadda ake kiranta alias deposition and appointment law 1984 da ita ake amfani gurin daɗa sarakuna lokacin da ganduje zo zai raba masarautun gida biyar sai ya ya yi doka mai sunanta kano state Emirates council law 2019 a cikin wannan doka sashi na hamsin da ɗaya sai ya ya soke dokar 1984 wadda aka yi ta Mm. kaga kenan yanzu babu doka 1984 mm. domin 2019 ta sulke ta to da aka yi ta shekaran jiya wadda aka yi ta a assembly ran 23 ga wata ita kuma sai ta ce ta soke dokar da wato gandujiya ya sawa hannu ta 2019 abinda wannan yake nufi shine babu doka ga baki ɗaya ta yin emirates ko kuma ta emirates council ko kuma ta emirates appointment and deposition a jihar kano Barista Abba Hikima kenan masanin shari'a kuma dan fafutuka a jihar Kano. In Allah ya kai mu a mu na dare, za mu kawo muku karashin wannan bayani dangane da wannan dambarwa da ke cikin umarnin kotu. To yanzu kuma bari mu je ga mu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na da ɗan gari wanda a yau za mu kawo muku ci gaban hirar da muka faro da mai girma sarkin dakwa alhaji alhassan baba cikuri a wannan mako sarkin na dakwa zai ci gaba ne da mana bayani idan gane da ainihin wato muhimman sana'o'i da mutanen dakwa aka san su da shi. mai girma sarki idan kuna ma'amala da noma da kiwo sosai yanzu ci gaban zamani ya sa an baiwa wannan yankin na ɗaya daga cikin bangarorin babban birnin tarayyar najeriya abuja kuma na ga ci gaba ya iso wannan yankin naku a gwamnatance kenan wani zai ce kamar ai ba gonakin da za a noma kusan duk filaye sun zama kamar na gwamnati ana ta gine-gine ko eh hakika alhamdulillahi yanzu noma ya koma kasuwanci domin shine ake ta faman yi a yanzu wanda ke da gona babu inda za a yi noma yanzu wurin noma ya kare babu gaba daya sai aka dawo kasuwanci aka juya wa kasuwanci sai za ka sai abubuwa kamar su hatsi da kuma shauran abubuwa na kasuwanci sai allah ubangiji ya hore ma al'umman mutanen garin dakwa da indigens da kuma bakin da suka zo duk gaba daya an cakuɗe kasuwanci ake ta fama a yanzu ran kaɗe bari jira daga bakinka kamar waɗanda ba bagi ba ana kiran ku a ce gwarawa ko gwari ku da ke wannan yaren naku ne kamar kuna jin daɗin wannan sunan ko kuma bai kamata a dinga yan kwaka ba eh hakikanin gaskiya babu daɗi domin ba gbagi doya gbagi shine ya ainihin yaren mu gwari kuma doya ne kaga akwai ma Hausawa ma akwai abin da ma suke cewa kayan me kayan gwari kaga kayan gwarin na waye na lallatattu ne wanda za su iya lallacewa kowane lokaci kayan ruwa wannan yare wani Hausa ne wanda aka sanya ciki to ma'amala nan dalilin da yasa gwari ya shigo cikin bagi to domin Eh, hausawa ko ku shauran kabila ba za su iya kiran baki ba sai su cewa yaren gwari ma'anan baki sai su ce gwari ba za su iya present nazin din shi yadda ya kamata a ce baki ba gwagwalada da ake yawaita cewa a yanzu ba gwagwalada ba ne sunan shi ba gwagwalada ne ba kaga buhari da ake kiran shi yanzu cewa buhari buhari ba buhari ne ba buhari da gwari da sunan yare baya gwagwalada da sunan kabilan yaren magmaradna kaga hausawa da ba za su iya kiran gbagbaradna ba sai su ce mishi gwagwalada ba za su iya cewa bwaya ba sai su ce mishi bwari to haka kazalikan ba za su iya kiran bagi ba sai su ce mishi gwari ba mu jin daɗin wannan lamarin nan bagi shine mutum amma gwari doya ne da kuma kayan gwari Kamar kayan maganan daga asali inda kuka fito tun farko in ka ɗauki kwanakin bayan mun yi shiri akan masarautar zazzar suleja inda so ga mana cewa asalinsu daga zaria ne shi zama ake cewa zazzar suleja kuma har yanzu suna da alaka da mutanen can zazzo din kamar kuma yanzu anan da kuwa daga aniyan da kuka fito can me suna wurin ma buyi yawa sannan daga can kuma aka taso zuwa cikin sani ba har yanzu kuna da alaka da su can suna zuwa kuna zuwa ana yin zumunci gaba ɗaya mu muna haɗe ma an riga cakuɗe gaba ɗaya har suleja zuwa zaria duk muna da su alhamdulillah da muka duba kaman al'amura na muru ci gaban rayuwa kamar ku a nan kasan da kwa menene babban matsalan ku babban matsalan mu shine matsalan wuta da ruwa misali mahukuntan birnin tarayyar najeriya sun sani don kuma ba gaya musu ko za ka yi amfani da wannan daman ka isar da kukanku sai dai kar a kuma domin mun ci mun muna kai mu a kowane lokaci ga gwamnatin tarayya muna da matsalan ruwa da kuma wutar lantarki kaman a wannan yankin naka na san yawanci a irin masarautu haka nan bukukuwa na shekara na al'adu na kabilu ko kuma birin hawan sallah da sauransu kuma ko irin wannan bukukuwan da kuke nan e da izinin Allah kowa ya san da haka muna bukukuwan sallah muna hawan daba da kuma shauran abubuwa da kuma bikin gbagi culture duk muna yin sa a cikin garin dakwa a wasu wuraren Najeriya akwai kalubale na matsalolin bako da ɗan ƙasa ya wannan yake anan sannan kuma a iya sanin ka da kafin ka hau mulkin nan da kuma zuwa yanzu an taɓa samun wani tashin hankali matsala babu tsakanin mu da su baki domin muna zamne lafiya yadda aka rungume su hannu biyu su ma kazalikan sun yi runguma hakan nan kuma muna tafiya a muka yi kira tabbas kowa na halarta zuwa wannan kira da muka yi kuma suna ba da goyon baya ɗari bisa ɗari da yadda muke tunani ko ko fiye da yadda ma muke tunani a kan kuma bayanin abubuwa kamar ka ce ko tashin hankali ko kuwa lokacin da na hau wannan makami zuwa yanzu akwai tashin hankali ba mu da wani tashin hankali baccin shine problem din bandur tsakanin abuja da Niger iyakacin wannan bandar adjustment shine ke shine kawo mana matsala kawai cikin garin da kwa domin muna samun clashes da sauran kishiyoyi makotanmu kamar Niger state ko Kaduna state muna samun matsaloli da su a bakin iyakacin bandar. bana mantawa har mataimakin gwamnan jihar Niger ya zo nan akan wannan magana na rikicin kan iyaka kawo yanzu an samu an shawo kan wannan kalolin ko kuma da har yanzu abin yana kasa eh alhamdulillah dai sun yi kokarin sun sanya bandar labor commission sun yi kokarin sun sanya mana bicom sun nuna mana iyaka amma ba yi announcement ba ko yadda ya kamata na ga kaman akwai ofishin 'yan sanda guda biyu a nan da kwa daya in kana shigowa da cikin abuja za ga a rubuta police outpost na dakwa fct ɗaya kuma zan ga police station yana anda tafa local government kuma kamar duk a cikin da kwadin ne ban sani ba wannan duk suna karkashin ka ne kuma kowanne da akwai yankin sa daban duka alhamdulillah karkashi na suke shi yasa na ce maka iya problem challenge da muke samuwa shine bayanin bandur adjustment kenan kawai mu da problem da ya wuce wannan kuma muna kokarin gwamnati su duba wannan lamarin nan domin yana iya kawo wani abubuwa da bai dace ba a gari kuma ci gaba ma baya iya kasantuwa sai da zaman lafiya to saboda haka yana iya kawo mana wani cikas ina kira ga gwamnatin tarayya ta yi kokari ta zo ta yi sanarwa ta fahimtar da mutane inda ainihin da kwata kasance domin a samu zaman lafiya. Idan muka duba al'adu a ƙasan a arewacin Najeriya galibi idan ka duba misali a manyan sarakuna na manyan masarautun arewa akwai wani al'ada da naga kaman kai har yanzu a fadan ka ba a bar shi ba kamar mu dauki Kano misali lokacin sarki Sanusi shine sarkin Kano kuma shine limamin gari to yanzu kuma kana sarkin daga kuma na kai maka mana sallah mai martaba shine limamin gari ya kamata a ce basarake shine everything a garinsa shine limamin gari shine ko duk abin da ka sani a kan cikin gari ya kasance shine wannan lamarin nan to ta ya aiki ne ake baiwa malamai a ce to kai ka rike wuri kaza kai ka rike wuri kaza a cewa mai anguwa kai ka rike wannan anguwa kaza kai ma ka rike kaza to a ƙarshe mai martaba lokaci ya kawo jiki ban sani ba ko akwai wani abin da kake son kai bayani wanda ban tambaye ka ba sannan kuma ka karkare da misali kila ko kira gwamnati da kuma sauran jama'arka za mu gode wa Allah da ya kawo mu wannan lokaci da kuma muna cikin wannan zamani ah, abin nake so da mutanen ƙasa baki ɗaya najeriya shine mu ci gaba da addu'a kar mu tsaya ga zagin shugabanni ah, domin zagin shugaba yakan kasance matsala ne a ƙasa mu yi wa shugabanni addu'a mu yi wa shugabanmu addu'a kar mu zage shi abinda kuma nake kira ga su ah, mahukuntan gwamnati domin a samu zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya domin najeriya yana muna da damuwa na tsaro da kuma sauran abubuwa amma ah, barin hasali ya sa aka samu wannan matsaloli a cikin lamari to abinda nake so da shugabanninmu su kasance sun ja sarakuna kusa da su domin sarakuna su ne suka san damuwan da ke cikin garinsu mai aikin gwamnati ba zai san damuwan da yake cikin gari ba sai ya shi ya damuwan a ofis ya sani damuwar da ke cikin gari bai sani ba sai an zo an gaya mashi to amma basarake sarakin basarakin garin shine cibiyar garin shine ya san damuwar da ke damun garinsa shine ya san damuwar da ke damun ah, talakawansa kenan yanzu kai ka amince ga masu kiraye-kiran cewar ya kamata a gyara kundin tsarin mulkin najeriya domin a baiwa sarakuna iyayen kasa rawan da su taka a ciki tabbas abin da nake nufi kenan in gwamnati za ta kasance tana close very close da mu tana kusantar mu sosai to insha Allah za ta samu labarin abin da ke faruwa a ƙasar ta baki daya eh. to muna godiya ranka da dai ka bode masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na da ɗan gari shirin da muka yi makonni biyu muna kawo maku akan tarihin masarautar da kwa da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja a madadin mai girman sarkin da kwa alhaji alhassan baba cikuri da kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko daga Muhammadu Salihu kauran namo da jihar Zamfara ya ce muna maraba da matakin dawo da sarki Muhammadu Sanusi na biyu akan kujerar sarautar Kano. Kasancewar tun farko an sauya wato an sanya siyasa wajen raba shi da kujerar a shekara ta da ashirin Muna fatan Allah ya sa hakan ya zamo alkhairi gare shi da al'ummar jihar Kano da ma kasar mu baki daya. sai Sama'il Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar ya ce takardar amincewa da mai martaba sarki Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin sarkin Kano mai daraja ta ɗaya guda ɗaya tilo da gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi. Ko mu da ba 'yan jihar Kano ba ne mun gamsu da hakan Allah ya sa yin hakan shine mafi alkhairi ga al'ummar jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. sai kuma wannan sakon na malam umaru kan wuri ya ce bai kamata ana zaman doya da manja ba tsakanin nijar da jamhuriyar benin saboda tsakanin su to tamkar jini da ruwa ne wani ba shi sai da wani To madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice dakarun isra'ila sun kai hari a zirin gaza a yau juma'a yayin da ake sa ran kotun kolin majalisar ɗinkin duniya za ta yanke hukunci akan buƙatar dakatar da farmakin da sojojin isra'ila ke kaiwa bisa zargin aikata kisan ƙare dangi a halin da ake ciki a gaza shaidan gani da ido da wakilan kamfanin dillancin labaran afp sun ba da rahoton cewa an kai hare-hare ta sama a cikin dare haka zalika jiragen ruwan yaƙi sun kai hari a birnin gaza sannan an ji harbe-harbe a kudancin birnin yayin da aka samu rahoton cewa wasu hare-hare guda biyu sun shafi mutane da yawa a wasu unguwanni da ke arewaci da tsakiyar birnin dakaran kasar rasha sun samu kansu cikin yanayi mai sarƙaƙiya a ƙoƙarinsu na kama garin vovchansk da ke kan iyaka a arewa maso gabashin ukraine amma har yanzu ana ci gaba da gwabza kazaman fada a fagen daga a gabashin kasar a cewar babban hafsan sojojin ukraine alexander siski a yau juma'a To masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sa'annan kuma idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi kenan agogon Najeriya da niger karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kama madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu helen ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.